da misalin karfe 12 na ranar jiya ne jami'an 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci brigade anti-terrorist a turance suka cafke dan gwagwarmayar a yayin da ya isa harabar ofishin na 'yan sandan domin kaiwa wasu daga cikin hakiman da aka kama sakamakon zarginsa da rashin kamawa wajen yaƙi da boko haram da hukumomin ƙasar suka yi tuwo 'yan sandan nan ne fa suka dakatar da shi kana suke ci gaba da riƙe da shi har zuwa safe yau hukumomin na zargin malam musu cangari ne da yin wata fira a tashar yada labarun ƙasar faransa inda ya tar da allah wadare da kamun da hukumomin tsaron ƙasar suka yi wa hakiman kamar yadda lauyansa maitar musa kulbali ya tabbatar da ni eh, zargin da aka mai na ya ba da interview ne bisa kan rfi bisa kan eh, abin nan da aka hakimai da aka kawo daga daga kasar difa wanda ya je ya gani suka ce mai ga abin da aka zarge su ba su kamawa a yi yaƙi da ta'addanci na boko haram da komi da komi kuma ya ba da ra'ayin shi na cewa ai su ba aikinsa bane na su kama a yi aiki da boko haram wannan wayo ba da annabci ba ne ba. Bayan ganawa da shi a karon farko lauyan na Musa Cangari Metar Musa Kulbali ya kalubalanci irin yadda hukumomin ke ci gaba da rike Musa Cangari sakamakon abin da ya kira 'yancinsa na ɗan ƙasa na bayyana albarkacin bakinsa kan abin da ke gudana a cikin ƙasarsa. Laihin da aka zargin Musa Cangari ba laihi ba ne wanda za a kai shi inda ke da 'yan sanda masu aiki da ta'addanci ko ya yi laihi laihi ne na 'yan jarida kun san abin da yake ciki to kuma mu a laihin 'yan jarida ma ba mu gaba laihi a ciki na mutum ɗan ƙasa ya hudu ra'ayin shi bisa abin da ƙasar shi take he Duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin hukumomi akan batun haƙata ta kasa cimma ruwa domin na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta waya ya ki ɗauka. Kawo yanzu dai ba ta hukumar ta fito fili ta ambaci zargi ko tuhumar da take yi wa Musa cangare sai dai takwarorinsa na kare haƙƙin ɗan adam a ɗazu-ɗazun nan sun tattara domin fitar da sanarwa mai ƙumshe da tir da Allah wa da wannan kamun. Ko baya ga hakan ma wasu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ganin kamun na musu can gari baya rasa nasaba da ayyukan da kungiyar take yi ko take jagoranta a yankin nadifa mai fama da matsalolin tsaro barkatai malam hassan bukari mai lakabin suna abba wannan hannun daman musu can gari ne a kungiyar ta alternative espace citoyen mutane suke cewa wata kila aikin da muke yi ya damu gwamnati ko gani muke kamar taimako ne muke wa gwamnati muna jawo hankalin gwamnati bisa abubuwan da mu muke gani wanda kaman eh, muna so a kawo musu gyara kenan wannan bai kamata ba a ce shi zai sa a kama musa a makonnin da suka gabata dai ne kungiyar ta alternative espace citoyen ta wallafa wani rahoto kan halin da jama'a suke ciki a yankin difa da kuma musamman ma batun kwashe dubban mutanen nan da aka yi a tsibirin karamga ko ba idin sama alternative espace citoyen na yawan ziyarar ayyukan wayar da kai ga al'umma a yankin na difa abubuwan da ke baiwa kungiyar damar sanin ta takamaiman halin tagayyar da jama'a suke ciki wanda ita kuma kungiyar ke wallafawa abdullahi mamman amadu dw hausa daga mai a jamhuriyar niger